يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد حديثنا اليوم موضوع طريف يبتهين به الكثير منا وهو عند الله كبير إنه الحديث عن جبر الخواطر ومجانبة كسرها بكل ما تحمله الكلمة من معاني هذه قضية لا تنحصر في القضايا المؤلمة بل تشمل حالات الفرح والابتهاج دعانا الشرع المطهر إلى ذلك أن نراعي الخواطر ونجبرها وأن نطيب النفوس ونجتنب كثرها بل جعل الشرع الحنيف ذلك قربة وطاعة لله خالق الأرض والسماء بل أبعد من ذلك أن الله جل في علاه اتصف بهذه الصفة إنها صفة جبر خواطر خلقه وهي صفة متميزة فربنا تبارك وتعالى جبار يجبر خواطر عباده ويطيب نفوسهم وقد تفرد بالكمال في ذاك الباب فكم من ضال هداه الله وكم من فقير أغناه الله وكم من ضعيف قواه ومظلوم أجاب دعاءه ولباه ومحتاج فرج همه ويسر أمره ورفع شأنه وكم من ملهوف أغاثه الله وكم من داع لباه الله وكم من سائل أعطاه الله فوق ما يتمناه وكم من مكروب منكوب فرج الله عنه وأزال همه وما شجاه وكم من مهموم مغموم أزال الله عز وجل ما كان يشعر به من الضيق والدنك والضنك فاللهم ربنا لك الحمد وفي التنزيل الحكيم صور مشرقة من جبر الله لخواطر الأنبياء والمرسلين وعباده الصالحين حينما تضيق عليهم الأرض بما رحبت وحينما تضيق عليهم أنفسهم وحينما يظنون أن لا ملجأ من الله إلا إليه فكان لا يخيب آمالهم ولا يرد دعواتهم في أصعب المواقف وأشدها ولعلنا آه، نكتفي بمجرد الإشارات في ذلك من ذلك ما حل بالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام أخرجه كفار قريش من بلده وهي مكة وكان ذاك البلد أحب البقاع إليه فلما خرج التفت إليها قائلا ما أطيبك من بلد وأحبك إليك ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرتي والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت أخرجه الترمذي وصححه العلامة الألباني فانظر يرعاك الله كيف جبر الله خطر نبيه أو خاطر نبيه وأوحى إليه في نفس اللحظة بأن قال له جبريل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فرده الله عليها فرده الله إليها عزيزا فاتحا منتصرا وهكذا فعل الله جل في علاه بسائر أنبيائه ورسله ومن ذلك على سبيل المثال لما خرج إخوة يوسف بأخيهم ويقول الله جل في علاه عن ذلك فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وهذا تثبيتا لفؤاد يوسف النبي عليه الصلاة والسلام وجبرا لخاطره المنكسر عباد الله إن قضية جبر الخواطر خلق عظيم وسجية رفيعة تدل على سمو نفس صاحبها ورجاحة عقله وسلامة صدره وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى في هذا الباب فهو أصلح الناس قلبا وأصدقهم لسانا وأحسنهم خلقا وأعظمهم تواضعا ولينا وأكثرهم جودا وكرما وكان أسرع الناس في جبر خواطر أصحابه يدل لذلك أمور من ذلك انظر على سبيل المثال قوله في حق صحابته الأنصار فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار أخرجه الإمام أحمد ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان متعلقا في نخلة فكشفت الريح عن ساقه وكان رضي الله عنه دقيق الساقين وكان نحيفا جدا فضحك القوم من نحافته فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن جبر خاطر صاحبه قائلا والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد أخرجه الإمام أحمد وحسنه العلامة الألباني في الإرواح ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لزاهر من يشتري هذا العبد وكان مازحا له رضي الله عنه من يشتري هذا العبد فقال زاهر تجدني إذا يا رسول الله كافدا فقال لا بل أنت عند الله غال وفي بعض ألفاظه لست بكافد عند الله أخرجه ابن حبان وصحح إسناده العلامة الأرنؤون عباد الله كان سلف هذه الأمة أوفر الناس حظا في هذا وأخذا بنصيب فكعب بن مالك رضي الله عنه ذلكم الصحابي الذي تاب الله عليه وعلى نفرين من أصحابه يقول دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس حول الناس فقام إلي طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة هذا القيم جبر خاطر كعب رضي الله عنه عباد الله إن لجبر خواطر الناس صور لعلنا نكتفي بمجرد الإشارات إلى أهمها من ذلك على سبيل المثال الكلمة الطيبة رب كلمة طيبة يتفوق بها الإنسان تزيل الكرب والهم والغم والآلام عن صاحبه من ذلك بذل الابتسامة والبشاشة على القريب والبعيد بل هي سبب عظيم في تأليف القلوب وإزالة الشحناء والبغضاء في الصدور وجابرة لخاطر الضعفاء ثالثا سد حاجات الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمعسرين وغيرهم ممن يعانون المرارة ببذل المال لهم وقضاء الحوائج والسعي في تجديد أمورهم رابعا تعزية أهل الميت عند فقدهم حبيبهم أو ميتهم وتسليتهم ومواساتهم وتخفيف مصابهم خامسا مواصاة من حصلت له مصيبة في نفسه من مرض أو بلاء في جسده أو في ماله بفقده أو فقد أحدا من أهله أو أقاربه بسبب موت أو حادثة أو غير ذلك من الابتلاءات سادسا شراء غرض من بائع متجول في قارعة الطريق في حر الشمس يسير على قدميه باحثا عن لقمة العيش باحثا عن رزق مساعدة له وجبرا لخاطره سابعا قبول اعتذار المخطئ والصفح عن زلاته ومسامحته ثامنا السعي في قضاء السعي في قضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم تابعا البحث عن أصحاب الحاجات وبذل الأموال لهم ومساعدتهم تأليفا لقلوبهم وتطييبا لنفوسهم وجبرا لخاطرهم إخوتي في الله احرصوا رحمكم الله على الاغتنام وعلى التخلق بهذا الخلق الرفيع علكم تنجحوا وتفلحوا وتفوزوا يوم يقوم الناس لرب العالمين يا بو كراري تنثبت ده الله الله كده تنسيرا ده أمين شيء كثير يهالسة الله بالرحمه من تنسيرا ده إيالنسة ده صحب بلسة da waɗanda suke kwaikwayon ayyuka irin nasu har ranar tashin alƙiya. ‘yan uwana musulmi ne wa kaina wasici da ku mu ji tsoron Allah daidai iyawanmu kada mu kuskura mu haɗu da Allah face sai muna kan gwadaban da ya mana umarni da shi ‘yan uwana masu albarka yau tattaunawanmu dangane da wata matashiya ce wadda da yawan mu muke ganin ba wani babban lamari ba ne alhalin a wurin Allah kuma yana nauyaya ya nizani Allah ta'ala yana ba da lada ba ga wanda ya siffanta da irin wannan sifa wannan wata sifa ce ita ce sifar kwantarwa da wanda ya shiga cikin tashin hankali kwantar masa da hankali kwantar masa da zuciya sa shi a gwadaban da zai samu nutsuwa ka yaye masa raɗaɗi ya ji cewa abin da ya same shi mai sauƙi ne ya ji cewa akwai wanda yake tarayya da shi akwai wanda yake taya shi wannan damuwar da yake ciki don ya samu samun rage raɗaɗi da samun kwanciyar hankali babu shakka addinin musulunci ya faɗaitar matuƙa da gaske wurin hukuntarwa da mutane hankulansu kada mu dugun zuma musu tunaninsu kan mu tsorata su kan mu firgita su kan mu tayan musu da hankali kuma ya sanya gwaggwaban lada ga wanda yi wa. kwantar da hankali da ba da nutsuwa ga zukata bai takaita ba ga abin da yake na rashin jin daɗi a'a har wanda ya shiga cikin farin ciki ya shiga cikin walwala ka sake ba shi nutsuwa ka buɗa mai ka nuna mai hanyoyin da zai ci gaba da ribatar zai ci gaba da alkinta wannan ni'ima da yake ciki lallai wannan Allah ta'ala yana ba da lada mai yawa a kai za mu ga addinin musulunci ya sanya wannan ma ya zanto ibada ne ana samun kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yana yadda da wanda ya siffanta da wannan sifa shi yasa yana cikin siffofin Allah da sunayensa al bayan bayan kasancewarsa madaukaki ga bayinsa wanda ƙarfinsa ya rinjaye duk ƙarfin mai ƙarfi a cikin bayi a lokaci guda kuma shine wanda za ka yi masa laifi amma kuma sai ya da kai shine wanda za ka shiga cikin tsanani ka tattara dukkanin rukunan da zai kau da kai ga barinta amma sai ya kwantar ma da hankali sai ya yaye maka wannan damuwar in kana cikin bata ya shiryar da kai kamar yadda muka ga Allah ta'ala ya shiryar da da yawa daga cikin wanda suka bata ko kuma wanda suke cikin tsananin bukata sai ya kawo musu da wannan bukata ko suke cikin rauni ya ba su karfi ko aka zalunce su suka kira shi sai ya amsa musu ko suke cikin tsananin damuwa sai Allah ta'ala ya yaye musu kunci da damuwa Ya sau da yawa wanda ya shiga cikin tsanani zai kira Allah maɗaukakin sarki sai Allah ta'ala ya kishin ka sai ya kwantar mai da hankali sai ya yi tarayya da shi ya zamto cewa ya samu sauƙaƙawa godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki za mu ga idan mun duba cikin alƙur'ani mai girma za mu ga labarai kashi-kashi wanda ke nuna yadda Allah subhanahu wata'ala yake mu'amalanta bayansa wurin sauƙaƙa musu damuwar da suke ciki wurin yin tarayya da su da dawowa ɓangarensu domin su ji sanyi da kwantar musu da hankali yayin da wani bayani ko wata musiba ta tunkaro su kamar yadda za mu ga su kansu annabawa haka suke yi da almajiransu haka na dai tarihi yake ta maimaita kansa misali kaɗan daga ciki za mu ga annabawa sun shiga cikin kunci sun roƙi Allah bai wakuntar da addu'arsu ba za mu ga sun shiga cikin tsanani na yanayi Allah ta'ala sai ya kawo musu nasara a daidai lokacin da mara imani ko mai rauninsa yake ɗeba ƙauna yake tsammanin cewa ma ya riga ya tashi daga aiki a daidai lokacin sai taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da mutanensa suka yi mai ta'addanci suka fatattace shi da garinsa na haihuwa garin da ya fi su asali a ciki ya shiga cikin damuwa bayan ya fito daga zamu sau a cikin dare ya sauka daga asalin hanyar da ita ce za ta kai ka madina domin in ya bi ta to za a riske shi a dinkake shi don haka ma sai ya ɓadda hanya da ya koma ya hau kan dutse ya kallo garinsa wanda yake da asali a cikin garin sai ya ce daɗin wannan gari ya kai inda ya kai mamakin yadda soyayyar wannan gari ta samu zama a cikin zuciyata wallahi ba dan mutanen garin nan sun kore ni daga ciki ba da ba zan taɓa fita daga ciki ba lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa na rabuwa da garinsa na haihuwa ya ce wannan garin na makka shine garin da Allah ya fi so duk abin ƙasa ba don sun kore ni daga cikinsa ba da ba zan fita ba hadisin turmizi da sanadi mai inganci Allah ta'ala ya ga yanayin da annabinsa ya shiga ciki sai wahayi ga mala'ika jibril yake ce masa ka gaya masa lalle hakika wanda ya sokan maka da alkur'ani, lalle tabbas wallahi shi ne mai da kai ne ga wannan garin da aka kore ka daga gare shi haka ta faru bayan wani lokaci kaɗan Allah ya dawo da shi yana mai izza yana mai kafa gwamnati yana mai samun nasara yana mai rangwame da afuwa ga waɗanda suka fatattake shi suka ci masa zarafi haka na idan muka koma fuskar annabi yusuf alaihi salatu wassalam za mu ga lokacin da ‘yan uwansa suka kama shi suka ci kwikwiye shi Allah ta'ala ya ce a lokacin da suka tafi da shi suka yanke shawara akan za su jefa shi cikin kururrumar rijiya sai muka yi wa annabi yusuf wahayi muka ce masa da tunabbi annahum bi amrihim hada wallahi tabbas yadda lamarin da sha'anin yake akwai wata rana za ka zo za ka ba su labarin wannan mummunan hukuncin da suka yi wahum la yash'uruna su kuma suna halin kasancewar su ba sa jin cewa za a samu wannan ranar suna ganin da sun yi wannan makircin shikenan sun sha wannan an yi haka ne dan a kwantar mai da hankali dan kada hankalinsa ya dugunzuma ya tashi dan kada ya rabu da Allah subhanahu wa ta'ala yan uwana masu girma kwantarwa da bayi hankali da kwantar musu da zuciya da rashin razana su da firgita su dangane da abubuwa da suke kai kawo a cikin rayuwa ɗabi'a ce mai girma ɗabi'a ce mai kyau ta musulunci ɗabi'a ce da suke nuna kyakkyawar zuciyar ma'abocinta ɗabi'a ce da take nuna rinjayen hankalin ma'abocinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa musaltuwa ko shi ya fi kowa kamanta wannan ɗabi'a mai girma domin ya fi kowa kyawun zuciya ya fi kowa kyawun harshe ya fi kowa kyawun ɗabi'a ya fi kowa tawali'u ya fi kowa tausasawa wurin mu'amala ya fi kowa kyauta da taramci ya fi kowa duk wata nagarta Shita ta za mu ga irin zaman da ya yi da tare da sahabbansa da makwabtansa wannan ɗabi'a ta janyo da yawan su masu musulunta misali lokacin da aka dawo daga yakin hunayi aka samu ganima a cikin humsi za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki kyauta ya ba wa wasu wanda yake ganin akwai maslaha cikin ya fifita su da kyautar amma bai ba wa al'ansar sai suka ji wani iri a zuciyarsu a matsayinsu na ɗan adam cewa an ba wa da ni ba a bani ba ko na yi wani laifi ne ko dai ba ni da wani ba ni da matsayi ne da nake tunanin ina da shi irin abin da ɗan adam ka iya tunaninsa da labari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasu maganganu wanda suka tayar musu da hankali ko suka kwantar musu da hankali suka tafiyar musu da wannan tunanin, tunanin yake cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa ba don hijira ba ma'ana lamarinta mai girma ne idan ka cire musulunci to hijira tana da wani lada doriya akan musulunci da imani ba dan hijira ba da Allah ya fifita ni da ita to da na zaɓi Allah ya sanya ni nima daga cikin al'ansar in zamto ma ban taso a makka ba na zamto ni ansari ne ya ce wallahi da an farawa za su bi wani loko mutanen duniya su bi wani loko da ba zan bi mutanen duniya ba an farawa zan bi ya ce Allah ka ji ɗan ansar ka ji ɗan ƴaƴansu ka ji ɗan ƴaƴan ƴaƴansu hadisin imamu ahmad alaihi salam yayi wannan magana dan ya kwantar musu da hankali ya tafiyar musu da damuwa da wannan zace-zacen da zai iya shiga zuciyarsu ya halaka su ya baran musu da imaninsu kamar yadda zamu ga wata rana sai na abdullahi dan mas'ud da ake siffanta shi da siranta da karamin jiki ya hau kan bishiya sai iska sai ta tabbaza rigarsa ko zanin da ya daura sai abokansa suke masa dariya suke tsokararsa saboda ne saboda wai siranta na ƙaurinsa annabi sallallahu alaihi sallam da ya ga alamar damuwa a fuskar na abdullahi dan mas'ud sai ya ce wallahi wayannan ƙauri guda biyu da kuke magana a kai wallahi nauyinsu a cikin ma'auni a gaban Allah ya fi nauyin dutsen Uhud hadisin Imamu Ahmad da sanadi mai inganci wannan shi ma ya yi haka ne don ya kwantar mai da hankali ya tafi mai da wata damuwa wajen haushin ‘yan uwansa kamar yadda za mu ga manzo sallam yana yin kataki yana barkwanci amma baya fadar komai sai gaskiya ya samu wani sahabi da ake kiransa zahir mazaunin ƙauye ne yana zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mai da tsarabar ƙauye in zai koma shi kuma alaihi sallam ya bashi abin da ake samu a cikin birnin madina sai ya rike shi ta baya sai ya ce waye zai sai wannan bawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahir bai san wanda ya rike shi a baya ba sai da ya waya ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah idan ku za ka sai da ni ba zan yi ba zan yi tsada ba za ka za a same ni kwashe kwashe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ba ne arha ba ne kai a wurin Allah ne matuƙar tsada ne hadisin imam ibn hibban da sanadi mai inganci za mu ga magabata almajiran sahabbai sun ɗabi'antu da wannan ɗabi'a sun samu rabo mai yawa ka ɗauki ka'abu ɗan malik radiyallahu an wanda Allah ya yafe masa sanadiyar in zuwa tabuka shi da ƴan uwansa ko abokansa guda biyu yace ba na man cewa wani abin alkhairi da Talha ibn Ubaidillah ya yi lokacin da labari ya riske cewa Allah ya yafe mu ina shigowa masallaci sai na tadda annabi sallam an kewaye shi sahabban sun kewaye shi yace mutum na farko da ya fara tashi ya mun bishara ya rungume ni yace shine Talhatu dan Ubaydillah yace ya rungume ni ya gaisa da ni yayi mun mara balale yace wallahi duk cikin mutane ba wanda yayi mun abinda Talha yayi mun yace ba na mance wannan abu da falha ɗan Ubaydillah yayi mun yan uwana masu girma akwai hanyoyi da dama da za su iya tafiyar da da mutane damuwar da suke ciki mu kwantar musu da hankali wataƙila ta hanyar da damar kalma kalma wadda za ta za gwiwa kalma kalma wadda za ta tafi da bakin ciki da damuwa da za ta rage raɗaɗi a cikin zuciyar wanda damuwa ta same shi ko kuma wataƙila ta hanyar murmushi da shimfiɗa fuska da karɓar mutum hannu biyu domin lallai wannan zai ba shi wata nutsuwa zai kwantar mai da hankali wataƙila ta hanyar toshe kafofi ko gabobin da bukatun masu bukata suke watakila mabukatan ah, marayu ne ah, wanda mazajensu suka mutu ne ko kuma masu rauni ne wanda ba su da komai suke tsananin bukatar taimako ta hanyar ba su dukiya ko kuma ba su wani abin amfani wanda zai tafi musu da wannan damuwar da suke ciki daga cikin hanyoyin akwai ta'aziyya yana cikin maksad da shari'a ta sanya a yi ta'aziyya shine domin raɗaɗin da wanda ya rasa masoyinsa ko makusancinsa ya ji cewa ashe ina da wanda suke kaunata ashe wane ma na wani wane ma ya zo wane ma ya yi addu'a wannan shi ma zai rage raɗaɗi wataƙila daga ciki duk wanda ya fada cikin wani bala'i na rashin lafiya ko kuma a dukiyarsa ko a wani nasa idan ko kage wurinsa ka ba shi kalamai masu daɗi ka kai masa bishara ka kwanta mai da hankali ka taimaka masa da wani abu da yake buƙatar taimako wataƙila ta hanyar siyar wasu kayayyaki domin tallafa wa mabuƙata ko kuma ma wani zubin ka sai abin da kai ba buƙatar ka kake ba amma saboda ka ga mai sayarwar yana yawo cikin tsananin rana jarin bai kai ya kawo ba ka ce bari ka siya don ka tallafa mai domin ka ƙarfafe shi wurin neman halaliya domin ya ɗebo kayan da ya fi wannan wanda yake siyarwa watakila ta hanyar karbar uzuri da hanzarin wanda ya masa kuskure ta hanyar yin yafiya ga wanda ya masa kuskure ta hanyar a dunkule dai ƙoƙarin biya wa mabukata bukatunsu yayin da hakan ta su ألا Allah عباد الله Huda wa الهدى ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي هذا الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والفتن والمحن والاختطاف والاغتصاب والزلازل والمحن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين قوموا إلى الصلاة رحمكم الله